soma aikin kamfanin iranium na imuraren da kamfanin urano na faransa ya fara a nijar ya zo ne a daidai lokacin da ya zaka waɗansu rahotanni da ƙasar rasha ke cewa kamfanin rastom na samar da makamashin nukiliya a ƙasar rasha na zaka cikin tattaunawa da hukumomin mulkin sojan nijar domin karɓe aikin haƙar iranium ɗin daga hannun kamfanin na orano na faransa domin mallaka masa a jamhuriyar nijar kamfanin orano na ƙasar faransa da ke aikin haƙar uranium ya sanar da soma aikin sabon kamfanin uranium na ƙasar da ke zama ɗaya daga cikin manyan kamfanoni uranium a duniya sai dai a yayin da wasu 'yan ƙasar ke nuna farin cikinsu da soma aikin kamfanin wanda zai samar da kudaden shiga ga gwamnati da ayyukan yi ga matasa wasu na cewa akwai buƙatar maido da kamfanin a hannun ƙasa da kuma sa ido ga kiyaye muhalli a cikin wakilinmu da ke mai ga zali abdu tasawa na da ci gaban labarin. Tun a shekara ta 2015 ne dai kamfanin na Orano tsohon kamfanin Areva na Faransa ya kamata ya soma aikin haƙar Iranium ɗin kamfanin na Imuraren wanda aka yi hasashen na kunshe da ton sama da 275 na Iranium. To amma faduwar farashin Iranium ɗin da ta biyo bayan hadarin tashar nukiliyar Fukushima a Japan a shekara ta 2011 ta sanya kamfanin na Orano ya dakatar da aikin wanda amma yanzu ya farfado da shi a sakamakon haraharar darajar kuɗin Iranium a shekaru labarin baya-bayan nan a kasuwar duniya da take tsokaci kan soma aikin kamfanin na imuraren ƙungiyar rotab da ke sa ido kan aikin haƙar ma'adanai a nijar ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta malam ilyas bubakar mai lakabin shata yabawa ta yi da matakin wanda ta ce zai taimaka ga samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasa da kuma ayyukan yi musamman ga matasa lalle wannan abin murna ne saboda idan aiki ne wanda an fara shi ana kyautata ana iya samun ɗaukar ma'aikata wajen takwas kenan kaga matasa za su samu gurbin aiki don abin zai rage ma matasa zaman kashe wando. na biyu kuma gwamnati za ta samu kuɗin shigowa na kashi ta fannin shi uranium ɗin da za a saida kuma da wasu jangali da kamfanin ya kamata ya biya ma Nijar na kowace shekara da kuma su ma ƙananan hukumomi a cikin kashi ɗari ana ba su kashi goma sha biyar. Za ka dai tuni kamfanin na Orano ya soma aikin tayar da injinansa da sauran na'urorin aikinsa a kamfanin Imoraren wanda ke a nisan kilomita 80 da birnin alit a cikin jihar Agadas. Sai dai Malam Munkaila Abasa babban magatakara haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan kamfanonin haƙar ma'adanai a Nijar ya ce sun yi zaton gwamnatin Nijar za ta maido da kamfanin a hannun ƙasa a maimakon barin shi ga kamfanin na Urano na Faransa. Mu dai muna jira arzikin kasa ya dawo daga kasa da 'yan kasa sai muka gani da Urano ne zai dawo ya sarfa wannan kamfani wannan na Imuraren wannan ya ba mu mamaci kadan amma mun san dai a yanda ake yi eh, Uranium da in an tona in an wance sai a kai shi turai can su su ce sarrafa lokacin da ya ce babban riba kenan a hidda iranium kawai ba wani babban riba ya ce kawowa ba ga kasa ba in ba dai ana sarrafa shi a wurin ne ba bayan raba gari da faransa kamfanin orano na daga cikin kwarorin kamfanin kasar faransa da ke ci gaba da aiki a niger akan haka ne malam ilyas abubakar na kungiyar rotab ya kira ga mahukunta da su sa ido ga aikin kamfanin da kuma tilasa masa kiyaye dokokin kare muhalli a cikin tafiyar da aikin nasa to lalle ai takan tsantsa su wannan mutanen sun zo ne lalle da lalle da niyyar su aiki ko kuwa dan sun ga kaman yanzu akwai alamun ana iya amsha da ai kamar da yanda doka ta bada tun shekarun baya da wasu aiki ya kamata a ce Nijar ta kato wannan ta maido su cikin bitirmanin dukiyar Nijar dama kuma a bi sau da kafa a gani wai shi duk sun bi ka'idodin dokoki da aka shata a ƙasar Nijar ta kala mahalli ruwa kuma da kara lahiyar dan adam. Soma aikin kamfanin Iranium na Imuraren da kamfanin Urano na Faransa kansa ya fara a Nijar ya zo ne a daidai lokacin da ya zaka waɗansu rahotanni da ƙasar Rasha ke cewa kamfanin Rastom na samar da makamashin nukiliya a ƙasar Rasha na zaka cikin tattaunawa da hukumomin mulkin sojan Nijar domin karɓe aikin haƙar Iranium ɗin daga hannun kamfanin na Orano na Faransa domin mallaka masa. Kamfanin haƙar ma'adinai na uranium da ke wato na ƙasar Faransa ya sanar da shirin soma aiki a wurin haƙar ma'adinansa mafi girma a arewacin Nijar. nan ba da daɗewa ba sai dai sakatare janar na ƙungiyar ma'aikatan uranium malam abbas munkaila ya ce suna da shakku a kai ganin cewar har yanzu kamfanin orano ne ke tafiyar da aikin gadi abin da ya shaida mana abun da muke cewa shine na farko mu dai eh, muna jira arzikin kasa ya dawo daga kasa da 'yan kasa eh, don ka sai muka gani da orano ne zai dawo wannan eh, ya ba mu mamaci kadan game da amfanin da zai iya kawo ga kasa mun san dai arzikin in ba sarfa shi ake ba amfanin shi ba wani babban abu ne ba eh, mun san da yadda ake eh, iranian cin da an yi shi in an tona in an wanke sai a kai shi turai can su su ce sarrafa lokacin da yake babban riba nan ga ma'aikata kamfanonin nan eh, lalle ma'aikata suna samun wani amfani saboda suna aiki amma mun san kuma akwai wani fanni inda ma'aikata ba su jin daɗi sosai Eh, shine zancen eh, wajen eh, sutretans kenan 'yan kwangila don ku wannan babban miskila ne a wurinmu tunda 'yan kwangilan nan ma'aikata ne wanda suna zuwa su yi aiki shekara da shekaru a karshe su tashi hakanan alhali wurare ne wanda mun san da wanda yake aiki a wurin iranium akwai hasari Malam Abbas mun kai kenan. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta kaddamar da sabuwar doka da ke haramta masu furta kalaman batanci cin zarafi ga jama'a da kuma raba kawunan 'yan kasar ta hanyar amfani da kafafen yada labarai da na sada zumunta. sanarwar da ministan wato ministan shari'ar kasar aliyu dauda ya ratabawa hannu a yau din nan ta ce tuni shugaban kasar janar abdurrahman tiani ya sanya hannu kan dokar da ke fayyace abubuwan da ta haramta yadawa a irin waɗannan kafafen yada labaran da kuma irin hukuncin da aka tanada ga duk wanda ya aikata su ga takarda na insha Allah wadda aka yi sinye wadda gwamnati ne sa hannu akan ta bisa masu bace-bace da karya da tadda zaune tsaye a cikin ƙasa ta yanar gizo wannan numeric kenan wanda ke ta su yi ƙarya a saman mutane ko su zo su ta da hankalin mutane don su tarwatsa zaman lahiya a ƙasanmu gashi nan dai ga yadda suka faɗi kenan yanzu duk wanda ya yi wannan aikin kamar yamma ko ma'ikanta ƙarya ko yamma wani ƙarya ko sharri ko ko ya kawo labari don ya ta da hargitsi cikin ƙasa to yana kama gwamnati na da incin ta bi shi kuma wanda aka ma shi kuma yana da incin ya kai ƙara. Ana iya kama mutum eh, daga shekara ɗaya haka zuwa shekara biyu eh, zuwa shekara uku na farko in kama da wajen cin tara na miliyan guda zuwa miliyan biyar wannan wanda ya wani ƙazahi ne. Yanzu shi kuma wanda ya kama um, kawo tada zaune tsaye a cikin ƙasa kamar ya haɗa kanun mutane don tashi hankali shi kuma ana aika kama shi daga shekara biyu har zuwa shekara biyar kuma ana akwai tara a kan shi ta kamar kimanin miliyan biyu zuwa miliyan biyar mm, to wanga labari dai gaskiya ya yi tun da lokacin na an yi ɗauki wannan eh, abin ga doka sai gwamnati na wanga da aka hambare sai zo hidda wannan doka eh, a cikin tahiya tashi wannan insha Allah. Mm. Eh, zan ba ku labari 'yan uwana to masu labaru irin na jaiwa eh, kabilanci ko masu labaru irin na wargasa ƙasa ko masu labaru irin waɗanda suke suna cin amana 'yan uwansu suna zagin 'yan uwansu ko suna wani abubuwan da yake iya kawo hirgici a ƙasa ko wani abubuwan da za ka iya cin amanan mutum a cikin labaru ko amana ƙasa ko wani abin da eh, madadin haka aka ce wannan doka ce dai da tun 2019 aka eh, aka zo assembly aka sa ta cikin ƙasar Nijar eh, to yanzu an jaddada wannan doka wannan doka an yi mata gyaran hanci dangane da mutane waɗanda suke hitowa suna ci amana ƙasa ko suna magana na jawo ƙabilanci ko suna magana na kamzon kurege ko suna magana irin waɗanda suke sawa a raba kawunan al'umma 'yan nijar baki ɗaya to daga yanzu duk wanda san shi na irin wannan na ɗai doka ta farko za ta fara bisa ga shekara guda ana iya sa mutum shekara guda na kasu tare da 'yan miliyon de france ba har shekara uku tare da biyan miliyon har biyar wani dokar tuni za ta fara aiki yau duzu aka jaddada wannan doka wadda kana iya faɗin albarkacin bakinka to amma magana duk za ta kawo rarrabon kawuna ko ta ka yakin kabilanci ko ta ka wani kwada wanda yake sawa a rarraba kawunan ƙasa ko ƙasa a hirgitsa ta ko a zaka a yada wani labarun da ba gaskiya ne ba wanda suke suna iya rarraba kawunan mutane ko suna iya sa 'yan Nijar suke ƙasarsu ko suna iya sa 'yan Nijar a rarraba musu kawunan su to daga yau wannan doka za ta fara aiki wannan doka an kafa tana tun dizinaf aka yi ta wadda asambule ce ta ƙasa ta jefa ƙuri'a amincewa da wannan doka to ha yanzu dokar ta fara aiki don ku yan na Nigeria mutane su zan sanin abubuwan da suke faɗi game da ƙasa ba a hana maka ra'ayinka ba na ko ba ka son shugaban ƙasa ko abinda kake son ka faɗi na albarkacin bakinka to amma duk magana za ta kawo wa hirgici ko ta ka tashi hankali to daga yanzu wannan ita ce doguwar takarda ba zan iya kawo muku ita ba ga eh, zan ɗan ku gaba ɗaya an ka ce la modification offerée fara ordonnance numero 2024 28 du 7 juillet 2024 bis part de rétablir qui l'équilibre entre la liberté d'expression et de la protection des droits individuels euh, et d'autres phares à préserver, à préserver la tranquillité et la sécurité publique. C'est pourquoi il est désormais prévu une, une peine euh, d'emprisonnement de un an à trois ans, garçon, et une amende de 10 miliyon har zuwa daga tara ta 'yan miliyon har sanki miliyon foro tut person rekoni coupable duk wanda aka kama cikin irin wannan abu da deformation kamar abubuwa labaru irin na kamzan kuregi ko na bata ce kuce wa ƙasa shine ake cema deformation ou d'injure par un moyen de communication. électronique. Elle est également prévu une peine de prison de 2 ans à 5 ans et une demande, une amende qui n'a chez Carabière, une amende de, de 2 millions 5 ans, euh, millions en cas de euh, commission de diffusion hmm, des données de nature à troubler l'ordre public. abubuwa dai da dama waɗanda suke ba zai iya ka bidiyo ya yi tsawo yan uwana to daga yanzu mutane su san kiyaye abin da suka faɗi duk wani labarin da za kawowa na kamzon kurege ko wani labari na ka haɗa wanda yake iya sawa a ɗauki haɗa ko a ta yi faɗa a kabilanci ko a ta yi wasu abubuwan da zai sawa 'yan ƙasa su ki ƙasa a ka hirgici to wannan fa daga yanzu duk wanda aka kama da shi to ya san komai shi wannan doka ba ta fara aiki ba amma yanzu le dus an sata tun da 28 watan da ya shuɗe aka sa wannan doka amma yau ta hito yan uwana ku kalli wannan bidiyo ina son ku watsa shi maximan ko ta ina ga tiktoker dan tiktoker mu ne bidiyon man wanda muke haraka bidiyo muke ta wani abubuwa to ya kamata kowa ya saurari wannan bidiyo kuma ina son wannan labari a watsa shi da hausa ala tele national tele ta ƙasa ina yi mana fata alheri a watsa da zabarmanci a watsa da buzanci a watsa shi da hillanci a watsa da barbaranci a fada a shi ga tutulang national wadda muke da ita cikin ƙasar mu ta Nijar uwana ina mana fata alheri daga na ga yan uwa suna ta kiritike akan Muhammadu iso ya tahi wata ƙasa Bahamas ya ta tun jiya dan mi wai Muhammad Isu minana to abin da sani ke son in yi wannan bidiyo bisa ga yan uwana Nigerian yan na Nigeria ku sani da cewa ba wai dan kana farti guda da mutum ba a ce yan ayi mai kudeta kai ma aka mu ka aliki babu wannan doka ku san da haka nan yan na nijeriya sannan ku sani da cewa duk wannan gwagwarmaya da muke muna yin ta ne akan kasanmu ku sani da cewa shi wanda an kai ma kudeta ana kama shi ne saboda da wani abu ya biyo baya to ku sani muhammadu iso ba shi an kai kudeta ba sannan ku sani da cewa eh, muhammadu iso yana shine president champion de zile caf sannan kuma yana da mo ibrahim wannan galoli da ke gare su yake ba su izinin ta yayan inda yake so sannan ku sani ba dokar ƙasar nijar wadda take iya hana mai ya tahi ya tahi da wannan suna ya tahi ƙasar da yake so sannan ku sani wannan eh, mo ibrahim da an kaba muhammadu isu alang johnson ta yi zama da ita tsohuwar shugaban kasar liberia sannan mandela ya zama da ita sannan shugabanni da dama ana ba da wannan gala da wanda ya cancanta ni akan wani abubuwan da ya yi sai a bashi wannan gala yan uwana mu ci gaba da ba kasar mu gudunmawa idan an ka muhammad isu ne za a baka idan ma an kyale muhammad isu ne za a baka ka ci gaba da gwagwarmaya dan uwana domin kasar mu ta ci gaba mu ta samu zaman lafiya wannan shine abin da ya kamata gare mu yan uwana amma mu bar ta wahal da kanmu Muhammad Iso kaza Muhammad Iso kaza Muhammad Iso an same president ne kuma ba wata doka da ta ba da birda an kama ba zama a kama shi ina son kusan da haka nan yan uwana mu bar zama ko da yaushe kanun mu ruhi mu buɗe kawuna mu musa abin da rayuwa take to ina mana fata alheri Allah ya sa mu dace Allah ya dauka kasar mu Nijar amin ya hayya kayyum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nijeriya maza da mata muna muku gaisuwa da fata alheri kuma muna kira ga Nigeria muna dauke da sako ne wanda muke son da Allah ya farta shi a yi lakin ya je har ga inda ake neman ya je eh yan uwa ta Nigeria muna dauke da sakon LDB waɗanda ke cikin wata babban matsala yan ƙasar Libi yan Niger mazauna Libi waɗanda ke cikin wata babban matsala to muna dauke da sakon su kuma muna nema ga Nigeria da Allah ya farta shi yadda shugabanni za su ji wannan sakon da muke aika musu eh, amma ku ji waka ga bakin mai ta daɗi wannan magana kuwa ta ko ina da ko ina ya sai kamin da ake gaskiya ana takura mana sosai takura mana ke sosai wallahi kuma in aje cikin dare ma in an faɗa muku ba a bari kadarorin ku kuma a dauke muku waya a dauke muku kuɗi kai har da hukuma takuran da ake mana ya yawa yanzu abin shadi gaskiya wallahi an takura mana sosai muna neman taimakon ku da Allah ku watsa mana wannan maganar ya shiga ko ina da ko ina abin da ake mana kun majin daji sosai wallahi an takura mana sosai wallahi kananan yara wanda suka duka kama su ake yi in an ji can kuma riya su ake yi ga zabi ga ba abinci ga ba ruwa takurin ya yawa sosai wai su ma mutuwa masu kiya can kaga ce ma an ce wajen mutum biyar suka mutu a gurin shekarun ce ma haka wajen mutum uku suka mutu ya ne wannan kuma ina za mu sa ya za mu to jama'a alhamdulillah ina fatan cewa kowa ya ji wannan audio daga bakin mai shi waɗanda ke cikin wannan matsalar to me muke nihi a wurin eh, abinda muke nihi gwamnatin Nijar ta ɗauki wasu matakin ne waɗanda za su iya hiddo wa'annan bayan Allah daga cikin wannan kange saboda an ce in gudu ya gudu ba ta labar dan nono in hada in naka na cikin rikici ba a bincike rashin bai da gaskiya nema aka a hiddo daga cikin wannan matsala sai a yanka mai hukuncin da ya kamata da shi amma wannan matsalar da yake ciki ana so a samu ya hito daga cikin ta ba da bayan haka nan wannan matsalolin abin da muke samu su mu Nigeria zancen takardu ne da yawan su ya kamata kwanaki mun yi bidiyo akan wannan maganganu na eh, takardu sirtu da mazawa kasashen nan eh, su Libya su Algeria wani ba Allah yana son tahiya yana dan canja shiga hannu ya zo ya ce zai neman passport sai ya kashe wata ɗaya bai samu fosfor ba wata ɗaya ya kashe bai samu fosfor ba ko kuma a ce sai ka bi su hanyoyi inda za ka kashe wasu kuɗi ka ka samu alhali ko kuma a ce fosfor an duk ƙasar da kake cikin Nijar ne mai kawai ake yi a yi maka fosfor mun sani fosfor takarda ce wadda take mai matsala to amma ya kamata idan ya mai ɗin ake iya yi ta ba mu iya hana ba musamman abin da sa gwamnati ta ɗauki wannan eh, dokar ba amma ya kamata a ce a ɗebi takaitaccen lokaci wanda fosfor bai kamata ya wuce wannan lokacin ba aƙalla a ce bai kamata ya wuce sati ɗaya ko kuma a cikin kwana biyar duk binciken da za a yi a ce an yi fasfari an kare shi a cikin kwana biyar ko sati daya yadda wasu za su iya wasu za su iya jin kura jikin daukar shi amma kai kana niyyar tahiya ka zo kayi wata guda kana jiro abun nan da kuɗin motar da ka tayar su sai haka shi shi yasa kuke ganin matasan mu da yawa suna hita suna buwashe babu takardu ba wai ba sa son ɗaukar takardu wani walakanci da yake ganin a ce mai ya dawo ya yi kuɗin mota daga can ya zo ya takarda in ya san zai zo ya same ta kai tsaye sai zuwa ɗauka to sai an dibi wannan wurin wajen samun takarda da sauki muke son gwamnati ta dibi wannan hanyar yadda za a sauƙaƙa ma 'yan Nijar samu takarda da sauki idan ma ba a rage period na yin takardar bare a dai ce an takaita lokaci wanda bai kamata a wuce wannan lokacin ya wuce takarda bata ƙare ba ba a bayan haka nan magana ta biyu da nake so in yi a kan waɗannan gwamnati tana iya ta giba ta gani me za ta yi tunda yau mun shi taimakon gwamnati yawa gare shi gwamnati ta ce za ta yi yawa gare shi yau da mun ji an ce Nijar za su ɗauka soja dubu goma to alhamdulillah mun ji daɗin wannan sanarwar to me ke hana gwamnati ta hiddo wata takarda wadda za ta nuna cewa matasa saboda su san ansa da su din mun ji an ce za a ɗauka matasa mun sani ko na ganga yazo za a yi a ɗauke shi amma me muna noman gwamnati ta hiddo wata takarda special wadda za ta nuna cewa 'yan kasashen waje ana iya daga cikin za a ɗauka ko dubu kaza cikin 'yan kasashen waje alal misali cikin dubu goma a ce za a ɗauka 'yan kasashen waje dubu uku ko hudu ko ƙasa ga haka ko sama ga haka akwai matasan mu kasashen waje da yawa waɗanda rishin aiki ne kai su yau in an ce masu in suka tabbatar da cewa za a zo a doke sojan Niger za su kuwa kuma na imani da wanda ya shekara guda irin su Libya su Algeria kasashen nan da saura akwai wanda in ya shekara kasa guda ya shekara guda kasa nan ko shekara biyu wallahi ba soja ba kowane irin abu ko eh, kwarni yana iya shi saboda irin wahalar da ya gani ya tsammanin ba akwai wuya ya ga warta da cikin soje kun gane da haka muna nema ga gwamnatin Niger ta diba ta gani wannan cikin ɗaukar sojojin da za a yi a ce an kirai matasan mu na kasashen waje su ma sun zo an dama da su su zo a dama da su suma suna da kishin kasar da suka zakwa su kare kasar su suma akwai wani na rance da Allah da Annabi ko bai so jaban ci a bace bindiga je karan kasar shi wallahi yana zuwa da haka ni ka hana a kira su su ma su zo a yi da su wanda ka iya yi yayi a ki ba dole ba wanda ya san yana iya ya zo a yi da shi akwai ambasadin da gare mu duk kasashen nan muna da kasashe da yawa inda muke da matasa cikin su da yawa ana iya aika musu ambasada can duk wanda ga so ya kai sunan shi can wajen ambasada nan saboda in an ce za a zakwa ma an san da za a yi kenan ina iya kowane kasar da yake a halin yanzu ya je kai sunan shi wajen ambassador kin a yi research din su ambassador ta turo a far etranger nan ga sannan su taho su gwamo sunan kin su gwamo kowa ya kado sai shi aji yanda aka dan mana a hidda wani corruption daga cikin abin kwa kenan muna kira gwamnatin Nijar wannan abin ma shi ma an haka an taimaka musu waɗanda ke cin wannan wahala yau muna nema gwamnatin Nijar kuma ta giba ta hanyar za ta bi tsakaninta da mahukunta na Libi a samu a ceto waɗannan din saboda wurin da suke kamar yadda aka ba mu labarin wallahi aka ce inda aka iya a sa mutum 100 sai a sa mutum 200 har da wani abu ciki ga zahi zaka ga mutum ya haito ba abu gai ba ai komai amma jikin shi ya kwakwalde saboda wahala da ke yake ciki saboda zahiri al'aburin mutum ya haito daga ciki wanda aka kaga jikin mutum ya kwakwalde saboda wahala jama'a wani ina na da mutane ya kamata gwamnatin Nijar ta diba irin cikin halin da za ta iya diba irin taimakon da za ta iya yi ma wa'annan bayan Allah su samu su hito daga cikin wannan yankan yan uwan mu ne Nijeriya dan akwai nationality da yawa amma mun tabbatar da an ce Nigeria su ne majority duka Nigeria ne kuma mun san imuni Nijar mazauna Libya ne muna nema wa gwamnatin Nijar don Allah duk irin halin da na bayan Allah suka ciki kuma ta ta san hanyar da za ta iya ta bi ta hidda su muna da ambasada can muna da komi ba mu ca ba su aikin su amma ya kamata gwamnati ta bincike su sun ji ga abubuwan da suka ji waɗannan halin suna son a kai a ga halin da suke ciki menene gaskiyar magana gaskiya gwamnati ta dibi wannan abu suna hawa mace wallahi wallahi mace suke iyakan mace da kuka dabba ai da mali wallahi suna mace dan akwai wasu firbu da ba mu iya gwadi ana social media wallahi nasu أما أمون أني ما هو قمنا تنجر تتاهم أنت أجكم ونعجن السلام